da farko dai hukumomin najeriya sun sune masu musanta cewa gwamnatin kasar na amfani da sojojin haya turawa na kasashen waje don yaƙi da mayakan boko haram to amma kisan wani sojin haya na kasar afirka ta kudu leon los shi ta cewa akwai sojojin hayan da aka kawo ko da yake shugaba gullo jonathan azanta wasu da muran amurka ya fa tabbatar da wannan batu amma kuma ce suna ba da horo ne kai ga sojojin najeriya yayin da wasu majiyoyin soji ke cewa da sojojin hayan ne ma ake wannan fafatawa wannan batu dai yanzu haka ya ja cece kuce inda masana haka tsaro da kuma na dokokin ƙasa da ƙasa ke fa ganin akwai abin dubawa wani tsohon jami'in tsaro wanda kuma masanin shari'a kuma dan fafutuka a yanzu ba da solomon dalon ya ce akwai abun lura game da shigowar sojojin hayar inda ma ya bada misali da kasar jamhuriyar demokradiyyar congo a bisa ga dokoki ba daidai ba ne musamman dokoki mu irin ta tsarin mulki na Najeriya da wadansu kundin dokoki da muka sa hannu a kasashen duniya domin ko da sojin Najeriya ne za a yi amfani da su sai an kai kuduri gaban majalisa an samu amincewan majalisar Najeriya kafin a kai sojojinmu a filin dagan yaki. To idan an je an kwashe sojan haya daga wani kasa aka kawo domin a yi amfani da su. Ana iya a samu biyan bukata amma ba doka ba ne. me zai biyo baya? domin mun gani a wadansu kasashe kaman eh, eh, eh, democratic republic of congo kabila ya je ya kawo sojojin haya ya yi yaki sunkuru bayan da ya kifar da gwamnati sun ki su koma kasa sai suna ainihi don haka idan gwamnati halatacce ta yi ta kawo sojojin haya ta yi amfani da su a hali kamar haka a gaskiya arewa doka sai an yi wa asirin kasa eh, an yi ma zagon kasa wa asirin kasa salin nan kuma aka bude asirin tsaron Najeriya ga saka mai wuya da hasari. Kamar Solomon Dalon shi ma wani masani haka tsaron Dr. Bawa Abdullahi Wase ya ko haska fitilarsa nema ga irin abubuwan da hakan ka iya jawo kasa. Farin farko barazana ne ga tsaron kasa wanda take cin gashin kanta. Na biyu babban abun kunya ne Najeriya da ake mata ganin ita ce uwa A da wa sauran kasashen afirka a ce an waye gari an shigo da sojoji sojan haya su zo su yi yaki a najeriya na uku najeriya tana tabbatar wa eh, kanta kuma tana tabbatar wa duk waɗanda suke duniya cewa a yanzu fa bata da soja kenan ya zama bata da soja wanda za su maka yaki dalilin da aka ɗauki shekara shida kenan ana kakkashe jama'a eh, ba wani dalili a kuma babu wani tsaro da ya kare waɗannan jama'a kuma danzan shi ne za a iya fa amfani da waɗannan waɗanda ake kira sojojin da suka zo suna taimakawa a Najeriya a faɗansu za a iya yin amfani da su yi barna a siyasar ƙasa me nake nufi a nan yanzu ga zaɓe ya riga ya gabato to ba mamaki idan suka ga za su faɗi a zaben nan ka ji ana ta harbe harbe a ko ta ina a rasa ta ina ne harbe harben nan kuma waɗannan wanda aka shigo da su su za a yi amfani da su za a iya yin amfani da su don a yi wannan so ba karamar barazana ba ne barazana ne na fitan hankali. A kwanaki dai wasu jiragen soji masu saukar ungulu kusan guda uku suka fado a jihar Adamawa wanda sau tare akan samu turawa a ciki lamarin da ya jefa jama'a cikin zaman da da kuma aza aya tambayar ko me suka zo yi wanda kawo yanzu jama'a jihar ba sa da amsar wannan tambayar. Ibrahim Abdul azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.